muna yi mana barka da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu bilal bin rabah a wannan rana ta litinin bakwai ga watan almuharram hijiran kiyayen halitta shekara 1443 wanda ya daidai da sha shida ga watan takwas miladiya 2021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 wadda muka yi bayani daidai gwargwado a kan abin da ya shafi kasuwanci da kuma sharuɗan kasuwanci da sauransu yau za mu tashi a fakara ta 92 za mu haɗa da na 92 da na 93 gaba da insha Allah ta'ala mala yake cewa wa'alam rahimakallahu أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى, وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب wannan fakara ta 92 mala ce wa'alam kai mai sauraro da mai karatu ce ka sani rahimakallahu Allah maɗaukakin sarki ya yi maka rahama annahu yan lil abd cewa lallai ya dace ko ya zama wajibi ga kowane bawa in dai mutum bawan Allah ne an tashabahu shafaka abadan ma sahibar duniya ya zamanto tsammani mai kyau zuciya mai zaton alkhairi ta zama tana tare da shi matuƙar yana rayuwa a gidan duniya li'annahu so da shi ɗan adam fa la yadri ala ma ya mutu bai sani ba akan me zai mutu wa bima yuktamula da me za a cika ta masa rayuwarsa na duniya wa ala ma yalqa Allah azza wa kuma akan me zai hadu da Allah mai girma da buwaya wa in amila kulla amalin min alkhairi koda a ce gaba ɗaya rayuwar shi tun da ya zo duniya bai aikata komai sai ayyukan alkhairi amma ko da yaushe zamanto ɗabi'ansa shine mai kwaɗayin samun rahama ba mai ruɗuwa da aikinsa ba sai ce wayan bari lirrajuli kuma ya dace ya kamata ga da mutumin da ya zama al-musrif ala nafsi wanda ya zama ya yi makansa barna ya zama rayuwansa gaba ɗaya ƙarar da ita wajen saba ma Allah to ya dace a gare shi shi ma Allah ya fa'a raja'ahu min Allah ta'ala inda al-maut shi ma kar ya cire tsammani kar ya yanke zato da kwaɗayin samun rahama a wajen Allah maɗaukakin sarki musamman a lokacin da zai mutu wa yuhsina dhannahu billahi ya kyautata zatansa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ya khafa dhunubahu ya rinka tsoron wannan zunubi da ya aikata fa in rahimahullahu fa bi fadlin in Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama sanadiyan rashin yanki tsammani da bai yi ba to Allah ya mishi rahama ne da falalan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in azabahu fa bi bin? in kuma Allah maɗaukakin sarki ya mishi azaba to dama ya aikata zunubin da ya cancanci a yi masa azaba a kai wannan fakara guda biyu gaba ɗaya kusan duka sun karkata ne zuwa ga abu guda ɗaya wannan kuma shine kyautata zato zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma abinda zai biyo zai shigo karkashin wannan shine duk aikin kuma da kake yi duk yanda aikin ya zama aiki ne na kirki to karka rudu da wannan aikin ka fara ba kanka maki ka fara ba kanka pass ka fara rena wani wanda kake ganin baya aiki irin wanda kake yi haka kuma wanda shi kuma ya rudu da ruduwa irin na shedan ya karar da rayuwar shi a aikin banza to shi ma kare ba kan shi maki ya ce ai shi ya riga ya yi asara kare yi wannan zan to shi ma ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki a shirye yake da ya yafe mishi kurakuran shi komai yawansu saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana siffa ne na mumuni inda dai kana so ka zama mumuni cikakken mumuni a gaban Allah maɗaukakin sarki to dole ya to ka haɗa wuba guda biyu a samu alkhawfu da arraja ya zamanto kana tsoron saba ma Allah maɗaukakin sarki kana tsoron kamun da Allah maɗaukakin sarki zai yi maka sanadiyyan saba mishi da kai kuma ya zamanto ko da shi kana kwaɗayin samun rahama a wajen Allah kana tuna waɗanda kafan ka ya zame ka aikata na zunubi kana da ka sa a ranka cewa in nayi istighfari na tuba lalle Allah zai gafarta mu Allah madaukakin sarki ya hana mu cire rai daga samun rahama duk girman laifin mu in ka karanta cikin suratu Yusuf annabi Yaqub bayan abin da ya faru tsakanin ‘ya'yansa da ƙaninsu Yusuf alaihi salatu wassalam bayan shekaru da dama har annabi Yusuf ya zama abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mishi da ya zama bayan wannan ya faru har ya zo ya ƙarfi wata sanannen tarihi ne har ya zo ya ƙarfi ƙaninsa ta hanyar da ya bi wajen ƙarfan ƙanin. amma duk da haka duk da haka shekaru da yawa shekaru kusan arba'in amma babansa annabi yaƙub bai fidda rai ba har da suka zo suka faɗa mishi ga matsalan da aka shiga fasabuwa matsalan ita ce yanzu ma ba ma yusuf ƙanƙanin shi ma an rike shi a misra me baban ya ce musu ya ce ya yi. ya bani ya zahabu yadhhabu fatahassasu min yusuf min yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun ka duba kusan shekara 40 da yau aka ce miki to ga karin annabi yusuf shi ma fa shi ma yanzu ba shi so da hanyar da annabi yusuf ya bi wajen ya karfi ya karfi kanin shi dabaran da ya yi ya karfi kanin suka zo suka ba shi labari amma duk da haka sai je ce musu ya bani ya ku ƴaƴana izhabu ku tafi wa tahassasu min yusuf wa ku je ku ci gaba da bincike ku nemo yusuf da dan uwan shi har yanzu ban tsira tsammanin Allah zai iya sake hada ni da yusuf ba wala tayasu min rauhillah kada ku tsira tsammani daga rahman Allah kada ku ce kun gaji shekara nawa kusan shekara arba'in ana abu ɗaya yace kada ku cire tsammani kada ku yi wannan haka me yasa sai ce hu la asu min rauhillahi illa alqawmul kafiru yace saboda babu mai ɗebe tsammani daga raman Allah sai wanda ya zama kafiri wanda dama bai da rabon amma wanda ya ga cewa shi mumuni ne musulmi ne mutumin kirki ne ya yarda akwai Allah ya san Allah to ko da yaushe a cikin tsammani yake Allah madaukakin sarki zai mishi haka annabi Ibrahim a cikin suratul hijir a suratul hijir Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin amsan da ya bayar Allah ya ce qala wa man yaqnatu min rahmatillahi illa ad-dallun yake kai ku kuna tsammanin wane ne ke fidda rai ke cire tsammani daga raman Allah ai babu me wannan sai wanda ya zama batacce amma in ba mutum Allah ya buga miki stamp na zama batacce ne ba zai shiryu ba to bai taba jin tsammani da cewa Allah madaukakin sarki zai masa haka a cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki sau da ya ƙara tabbatar maka da cewa ba a cire rai daga rahaman Allah sai Allah madaukakin sarki bai ma ya yi wallazi na amanu ba an fahimta ku bai ce ya ayyuhan nas ba bai ce ya ayyuhal mu'minun ba sai ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ka ruba sigan yadda Allah madaukakin sarki ya kira mu ya nuna maka tausayinsa da rahamansa yace kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya ku bayina kaga inda aka tsaya a nan za ka yi tunanin kila Allah zai kira bayan shi masu yawan ibada masu yawan sallah masu yawan sadaka a so da Allah nuna maka shi bai yadda mutum da ya ya ibadi ya ku bayina amma sau wanda Allah ya kira ce, Allah ce allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka gama makansu barna aga Allah yana kiran yan giya yan shata matsaryata mazinata waɗanda suka ta yi shirka allazina asrafu ala anfusihim amma ka duba sai da Allah ya kira su yace ya ibadi ya ku bayina ya nuna maka cewa rahaman shi kusa yake da kai sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku taba cire tsammani daga rahaman Allah ku tuba Allah zai yafe mu. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah madaukakin sarki yana yafe zunubai gaba daya duk yawan zunubinka in ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki a shirye yake da ya fi masu an fahimta ku wannan ɓangaren wanda ya zama cikin zunubi ke haka kuma wanda ya zama shi yana tunanin shi bautan shi da Allah ta kai yana ganin har ya rudu har yana ganin yana rena wanda yake ganin kamar ba su kai shi ba to shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ba da wasu instances a cikin alkur'ani wanda ya kamata in mutum in mutum ya kalle su to sai dawo cikin hayyacin shi ka sani cewa duk ibadanka duk bautanka duk kusancinka ga Allah maɗaukakin sarki baka tsira da fitinan wata rana ƙafanka ya zame ka mutu a kan fata ba in ba Allah ya taimake ka ba iyawanka bai fa Allah ya maka ya zanto kana yi ne kuma kana neman taimakon Allah ha to in har annabin Allah wanda annabi ne kuma yana cikin ulul azmi minar rusul shine mutum na farko da Allah madaukakin sarki fara kiran shi khalil dinsa wattakhadallahu ibrahima khalila amma ya daga hannu yana roƙon Allah ya kare shi kada ya koma bautan gumaka to ina gani ga kai annabi ibrahim da ya addu'a wa yake wajnubni wa baniya an na'budal asnam ko inna hunna adlalla katiran min rabbi inna hunna adlalla katiran min an-nas faman tabi'ani minhum fa huwa wa tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim annabi ibrahim annabi ne fa ka duba irin yadda Allah ya fadi ya annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya fadi dabi'unsa ya faɗi siffofinsa da iyalansa da kasantuwar shi mutumin kirki da irin jihadin da yi da fada da yi da mutanensa gaba ɗaya ya guje su saboda bautan gumaka amma yau ga annabi ibrahim yana wa junubuni wa baniya an na'budu al asnam yana ya allah ya allah ka nisantar da ni da ni da ƴaƴana da zuri'a da ya allah kada ka samu bauta ma gumaka wannan me yake nuna malumar sai yana nuna maka cewa ashe karka ruku kowane lokaci shedan zai iya zai iya maka ne zama maka da kafa Ya ce me yasa ya yace rabbi yace ha ubangiji kaga gumakan nan adlalla kafiran minan nas sun batar da mutane da yawa ya Allah kada ka sa cikin waɗanda za su bata. ka duba suratul baqara ka duba aikin da annabi ibrahim yake yi annabi ibrahim aikin ginin ka'aba yake bisa umarnin allah maɗaukakin sarki akan ya gina ka'aba Allah madaukakin sarki shi yake wa izbawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tayyir bayti lit ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud Allah ke mu muka nuna ma annabi Ibrahim inda foundation na Ka'aba yake shi yaje ya daga ya daga ginin bisa ga umarnin wa Allah amma lokacin da yazo yana gina Kaaba, bai rudu bai ci haba Ka'aba muke gina ba ai magana ya kare a'a Allah ya ba mu labarai ce wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu sai suke cewa me rabbana taqabbal minna Allah ce ka ba su labari lokacin da annabi ibrahim da dan shi annabi isma'il alaihi wassalatu wassalam yace lokacin da suke daga ginin ka'aba ginin ka'aba suke yi Allah ne musu wahayi da su gina amma ba su ruku ba har da haka suna rabbana taqabbal min ya Allah ka amsa mana ya Allah ka ba mu ladan wannan aikin an fahimta ko kaga ba su rodo da ai an wuce wannan ladan shi confirm ne ina fata mun gane ina mun fahimta ko wanda yake nuna maka cewa karkaru karkaru ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai za a iya samun wani ɗaya daga cikin mutane ya ƙara rayuwar shi duk aikin shi yana aiki ne irin da 'yan aljanna har sai ya rage tsakanin shi da aljannan bai wuce zira'i ɗaya ba bai wuce ya aikata aiki ɗaya biyu ba zai mutu ya shiga aljanna fa yasbiqu alaihi kitab sai littafin da aka rubuta akan sai ta rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai aikata aiki aiki irin na 'yan wuta kuma sai shiga wutar. to kai da kake rubuwa kake rena wancan Allah ya kiyaye ka sani ko kana cikin wannan layin ne kuma yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira kuma za a samu wani shi rayuwar shi ta aikata aikin banza aikin yan wuta har sai ya rage kaɗan tsakanin shi da shiga wutan fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhula sai aikata aikin yan aljanna kuma sai shiga aljanna to wancan da kare na ka sani ko yana cikin irin wancan wancan da kaga yana sabon Allah ka yanke mishi hukunci ka kace wani ai ka sani ko yana cin wanda fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna an fahimta ko so da haka ya zama to duk abin da zamu yi mun to muna neman taimakon Allah ne akan abin da muke kai na alkhairi kuma muna neman kariyan Allah daga sharrin abin da muke aikatawa munana ya zama to abin da zamu shagaltu da shi kenan ba mu shagaltu da rukuwa da abin da nake yi da kuma rena wani da yake yin abin da ni nike ganin kaman bai kai nawa ba wani lokaci ma abin da kaga wani yake kake sanin bai kai naka ba kila yafi naka kila yafi naka saboda ai ba kai bane ne mai ma'aunin auna aiki wanne ne bi wani Allah ne kuma Allah da yake tsila'in ma'aunin ma kowa ba bai ba kowa wakilcin ma'aunin ba ya bar ma kanshi ne wanda kawai za mishi wahayi a faɗa mishi an ƙarfi na wani ba ƙarfi na wani ba kuma ba shi a raye to menene naka menene naka shi yasa aqidan ahlus sunnati wal jamaa ko a gidan giya mutum yana kan shan giya ya sha ma giyan giyan ne ke sanadiyyar mutuwan shi baka taba cewa na dan ne so da ai shan giya bai kai shirka ba kuma Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifin da bai kai shirka ba Allah ce yana yafe ma wanda ya ga dama to ne naka dan ya mutu yana shan giya ko dan ya mutu yana zina ko dan ya mutu yana tata kace ai ya shiga wuta kane mun kullun wuta Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ga hadisi a cikin riyadus salihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da labarin wasu mutane guda biyu daga cikin banu Isra'il daya mai yawan ibada ne mai yawan ibada ɗaya kuma shi abubuwa dai salloli biyar ba sa wuce shi kan yanayi a cikin jam'i kuma amma kuma duk wani ashararanci yanayi shi mai yawan ibadan kullum yana cin abin da ma yake fada ba ma ya kudurta a rai kare ba yake fada yake cewa aljanna nan dole mu shiga ibadan mu nan ai ta kai ta kai mu aljanna shi kuma wancan mai yawan saban Allah shi kullum ya gama saban Allah shi da daddare kuma bai iya bacci zai kwana ne yana tuba yana roƙon Allah ya yafe mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan suka mutu me saban Allah Allah yake je aljanna an yafe mishi me tukuburi da aikin da yake Allah yake duka aikin da kai ban karfi ko dai ba to mu ga ta fadi ga hadisi a kan muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin wani bawon Allah da shi ma ya karar da rayuwar shi wajen saban Allah gaba ɗaya rayuwar shi ya karar da ita saban Allah ne da ya zo mutuwa sai tara 'ya'yan shi ya ce zan ba muku wasiya ya ce gaba ɗaya rayuwa na na rayu ne ina fito na fito da Allah duk abin da Allah ya hana ni ban jin in hannu ina jin na isa yanzu kuma gashi zan mutu na san in muka haɗu da Allah ba zan sha ta daɗi ba amma abin da nake so ku shi ne in na mutu kar ku binne ni so da ban so mu haɗu da Allah ko ku ƙona gawata ku ƙona ƙurumus sai ya zama toka sai ku raba biyu rabi ku samu sai an guguwa mai ƙarfi ya tafi sai ku sake ta sai ta bi guguwa ta tafi rabi kuma ku je ku zuba a teku shikenan magana ya ƙare da ya rasu ƴaƴan shi suka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah madaukakin sarki sai ya umarci guguwa ta zo da abin da ta tafi da shi teku ta zo da abin da ta tabe shi shi da Allah madaukakin sarki inna ma amruhu idza arada shi an yaqula lahu kun ku. sai ga mutum a tsaye Allah madaukakin sarki ce me kai ka ga ka sa a kona gawanka sai ke ya Allah wallahi babu abin da ya sa ni wannan illa face tsoron ka tsoron haduwa da kai sai Allah madaukakin sarki ce duk da zunubin da kake aikatawa amma ka san ina nan kuma zan iya maka uquba kuma tsoron haduwanka da ni yasa ka aikata haka tafi na yafe maka to wanda a duya gaba da kila ma lokacin da ya mutu suka ce wani dan wuta ne to su kuma ya za su yi da wannan kalman a gaban Allah Allah ya tambaye su an fahimta ko haka kuma al sunna duk ibadanka duk ka ga Allah Ba ka mutuwa a lusunan ce wane ɗan aljanna ne Ba ka mutuwa wane ce a ah, wane wane aikin ɗan aljanna ne me sa? magudin abin ba hannunka yake ba in ya mutu Allah ya kiyaye sai ga wato duk aikin da ya Allah bai karfawa ba ko kuma duk aikin da yana yi ne don riya a yabe shi ba to ya lafiya da shi sai kuma ka riga ka yi hukunci ka ce wani ai ɗan aljanna ne kawai an fahimta ku shi yasa in dai har za ka bi aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ko mutum mutumin kirki ne ko mutum mutumin banza ne duk kirkin shi duk ashararancin shi fata da addu'a ake mishi na samun rahama mutum ba zai mutu dan yana saban Allah ka mishi mummunan addu'a ba musulunci bai yarda da wannan ko mutum ba zai mutu dan ka san shi bawon Allah ne mai ibada ka yanke mishi hukuncin ya shiga aljanna ba ba haka duka fata ake yi kai fatan wane Allah dukan shi Allah ya gafarta mishi abin da ka sai na aikata mummuna ba wanda yake ka fada so da fadan bai da ma amfani ko akwai amfanin da zai yi ba amfanin da zai ba ba riban da zaka samu dan ka fada shi wanda ya mutum kuma babu riban da zai samu dan ya fada wanda ka fada musu suka ji su ma ba wani riba za su samu ba dan sun ji ko ba haka bane abinda ka sani yake aikata mummuna ka bar makanka tunda Allah bai nuna ma mutane ba a cikin littafin shayyatul auliya akwai wani bawon Allah da malamin ya bada labarinsa isnadi ne ingantacce shi bawan Allah wani wani malami ne nace malami malami a Hausance kana duk tajjuje mutumin kirki malami a Hausa ku yawa ba sai malami yana karantarwa ba shi kullum da safe kullum ana ganin shi a gidan giya kullum sai ya je gidan giya kuma kullum sai ya je gidan karuwai an fahimta kaga a gari gaba ɗaya sunan shi mai ɗan giya kuma mai mazinaci matan shi kullum tana mishi fada ba giya yake zuwa shawa ko ba zina yake zuwa yi a gidan karuwai ba amma matan shi ta sani a kwana a tashi Allah maɗaukakin sarki sai ɗauki rayuwar shi ya rasu aka bar gawon shi wulakantacce babu wanda ya kula wajen ya zankiwai janazan shi matan sai ta tayi ta je gidan sarki sai ta kai ƙara. ga shi ga shi abin da ya faru mijinta ya rasu kuma ga abin da ake cikin an rasa samun wanda zai zo ya masa janaza me ya faru sai ta faɗa bashi labari ce kullum da safe in ya tashi sai je gidan giya in ya je sai cinikin giyan da aka yi a ranar gaba ɗaya sai ya biya sai zubar sai zai zubar alal akalla a ranar ba sha giya ba gan giyan ya ƙare sai je gidan karuwa duk karuwan sai biya ta abin cinikin da take a rana sai a kulla gidan so da kar wani ya je ya yi ya yi zina amma su mutanen gari suna kallon menene shi dan giya aka nemi shaida a gidan giyan aka tabbatar haka ne aka nemi shaida a gidan karuwa aka tabbatar haka ne sarkin da kai shi yace to a zo fada ne a mishi janaza wannan mutum jarumi duk aka zo aka mishi janaza shi sa imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji gaishe gafarta mishi yake cewa ya rantse da Allah inda zai ga mutum yana tafiya giya na diga a gemun shi yace wallahi abin da zai mishi tsammani shine watsa mishi giyan aka yi ba sha yayi ba zai ce abin da zai tsammani shine me an watsa mishi ne ba mai ba ba sha yayi wannan shine ɗabi'an mutanen kirki ya zonto ko da yaushe ɗabi'an ka shine kyautata ma mutane zasu. saboda kamar yadda professor mansur ibrahim sokoto a cikin littafinsa kaddara ta riga fata yake cewa akwai wata natija da ya kawata mutane su fahimta yace in ka kyautata ma mutum zato ke zanto abinda da ka zace shi da shin nan ba haka yake ba ba ka da laifi a wajen Allah ko kana da shi ba ka da laifi amma in ka nuna na miki zato kila ma har ka yada sai zanto kuma ba haka bane a gaban Allah ba sai kun shara so da ka mishi ne ka mishi gazafi shi yasa maluma suke cewa ka kyautata ma mutum zato akan kuskure ya fi da ka nuna na masa zato akan daidai so da ko da daidai ne ka munana masa zato kuma kila ka yada sharrinsa yanzu kai sunan shi kai ne ka ci naman sa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ba yake ku nisanci cin naman yan uwanku sabai ka ce menene cin naman dan uwanka manzo Allah sallallahu alaihi wa ce shine ka ambace shi da abin da ka san bai son a bada labari akan sa shi sabai ka ce ko da ya aikata wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wa ce in ya aika in ma ya aikata shine cin naman in bai aikata ba yanzu ka mishi butan ya fi cin nama kuma girma an fahimta ku sauraka mu kiyaye karka rudu da aikin da kake aikatawa kuma karka tira tsammani wajen tunanin cewa ka sa mu Allah ka ci kai wato yanzu ko na tuba ma Allah ba zai daga lokacin da ka fara jin cewa ko ka tuba ai laifi kaza ya fi karfin Allah ya fi to alama ne na shedan ya riga ya gama da kai bai so ka tuba an fahimta ko shi yasa abin da ake bukata shine tun loko da yaushe mutum ya zanto yana kyautata zato zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin suratul anbiya da Allah madaukakin sarki ya lissafa manya manya daga cikin annabawan Allah a ƙarshe Allah madaukakin sarki rufe da cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ce kaga duk wannan annabawan da muka lissafa to innahum kanu lalle sun kasance yusari'una fil khairat suna da gegeniya wajen aikata ayyukan alkhairi wa na ragaban wa rahaban kuma suna kiran mu suna bautan Allah da siffa guda biyu ragaban suna masu kwaɗayin rahaman Allah wa rahaban kuma suna masu tsoron azaban Allah kaga annabawa ba sa yanke ba sa yanke tsammani ba sa yanke tsammani su ce Allah ba zai yafe ko ba sa sakankan cewa su yi tunanin cewa to ai an wuce gurin ai ya ishe ka misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da nana Aisha take yi masa magana akan irin ƙiyamun laili da yake yi take cewa bashin ba za ka ba za ka rinka hutawa ba bayan Allah ya ce ya yafe maka abin da ka aikata ya yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma akara in ka taɓa yin laifi Allah ya ce na yafe in nan gaba za ka yi ma tun kafin ka yin Allah ya ce na yafe yace ba za ka rinka hutawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala akuna abdan shakura to an Allah ya mun haka to ko ba zan gode ma Allah ba a shiga duk ibadan da manzo Allah sallallahu alaihi yake yanayi ne dan me dan gode ma Allah na falalan da Allah me Allah ya masa kaga shi bai sauna ya san kance ba ya faɗa ma yarsa na Fatima yace salini ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'a yace yake yata Fatima ki tambaye ni duk abin da kike so a rayuwar duniya amma ki sani ba zan iya wadatar da ke da komai ba a gaban Allah in baki bi Allah ba kaga duba dangantakan annabi sallallahu alaihi wa sallama da nana Fatima yasa hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah yace kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah yana ganin ya na yi laifi dai amma ina zaton Allah zai yafe mu astaghfirullah Allah ka yafe mu Allah ka karbi tuba na Allah ka karbe ni don to ko da yaushe abin da ke ranka kenan ba ka tunanin ka sa ma Allah shi kenan ba kana tunanin ai naka ta kare kuma karka zamanto ko da yaushe kana tunanin cewa a ai ni na riga na wuce su wane ne ya rage kai ka zamanto kana haka haka ah, Allah madaukakin sarki a karke malai yake cewa fain rahimahullahu azza wa jalla fa in aka wayi gari a filin alkiyama ka tsinci kanka cikin waɗanda Allah ya musu rahama to Allah ya maka rahama ne da falalansa aikin ka dama bai isa ya saka samu aljanna ko ya isa bai isa ba ba Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum amalahu aljanna ko yace babu ɗayan ku da zai shiga aljanna da aiki ba wani da aikinsa ne zai kai shi aljanna babu Babas ka ce wala anta ya rasulullah hadda kai yace wala iyaya hadda ni illa an yataghammadani an yataghammadani Allah bi rahmatin min sai dan Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahman bakan Allah ya saka aljanna ya saka ne da falalansa so da aikin da kake na ibada gaba daya bai isa biya ni'iman da kai Allah ya maka ba mun taba bada misali ce yanzu misali a ce Allah madaukakin sarki yayi ayi shela a tabbatar daga Allah ne yace duk wani ibada da muke aikatawa Allah ce bai so ya yafi amma kowa zai zama makahu <laughs> da Allah ko wanda zai yadda ha ko kuma kowa zai zama kurma da Allah ko wanda zai yadda wanda ya nuna maka duk ibadan da kake fa bai biya gani da kake yi ba kenan a cikin duk niman da Allah maka gani kadai ibadan bai biya ba bare ji bare magana bare kaza bare kaza bare kaza don Allah ya maka rahama ya musaka aljanna to falala ne daga gure shi shi ma Allah ce wa in azabahu fa bi dhanbin in kuma Allah ya maka azaba to ka sani cewa kai zunubin da yasa a maka azaba ne so shi da Allah wala yuzlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki baya zaluntan kowa Allah baya zalunta kowa duk abin da kaga an yi maka a filin alkiyama to da shi ka tafi kai ka ja an gane ku kai ka ja Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine a takaice abinda wannan fakara ta kusa kuma za mu dasa aya na insha Allah ta'ala abun da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abun da ya zama na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira a ƙarshe kamar yadda na an ta tunatarwa muna wata ne alfarma watan almuharram watan farko a cikin kalandar musulunci wadda yana da lada da falala masu yawa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake faɗa cewa azumin da Allah madaukakin sarki ya fi so bayan Ramadan shine azumin da aka yi a watan Allah na al-Muharram Allah jingina watan zuwa gare shi ce shaharullahi muharram aka manzon Allah ya faɗa ce watan Allah na al-Muharram Zaka yana da kyau mutum ya yawaita azumi a wannan a wannan wata baya azumci watan gaba ɗaya so da babu wata wata da ake azumtanta gaba ɗaya sai ramadan an fahimta ko sannan kuma akwai azumin tasi' wal ashir wannan kira tasu'a da ashura wanda zai zama laraba da alhamis kenan wanda azumi ne wanda yake da lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya azumci ranar ashir amma bai azumci tasi' ba sai ya faɗa masa hafai cewa in Allah maɗaukakin sarki ya kai ni zuwa shekara mai zuwa za mu yi tara da goma so da yahudawa su ma suna azumin goma amma su manufan da ta sa yahudawa ke azumin ranan goma shine suna murna ne a kan ranar ne Allah ya tsiratar da annabi Musa ya hallaka Fir'auna an fahimta ku mu ko muna yi ne saboda Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu yi sai manzo Allah sallallahu alaihi ce za mu sa mu saba mai mu mu yi kwana biyu tara da goma an fahimta ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai shekaran ba Allah madaukakin sarki ya dauki shi amma tunda ya faɗa kaga mu za mu yi kenan mu za mu aikata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala na wannan azumi yace yana fara ka zama to sanadiyan a tankare mu mutum zunubin shekara ɗaya wanda ya azumci tafi wal ashir Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sa wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam